tukururan banza suna na nawa Allah zai sa su aljanna amma abin manzo Allah wata Allah zai sa su wai wanga hukunci tilka izan qismatun diza na hukunci ne na zalunci aiki yan shi'a bai ma ya kama da aiki masu hankali ba to da yake ba mu mamaki ɗayan mutu'a ne ɗayan zina ne shi yasa ba su da hankali ƴaƴan zina ne shaggu ƴaƴan mutu'a shi yasa suke zagin sahabban manzon Allah suke zagin masu albarka ba su ganin girman masu albarka inna ma ya'rif inna ya'riful fadala li ahli al-fadli zawuhu mai daraja shi ya san daraja masu daraja to su li'amai ne ƴaƴan zina ne shaggu ne ƴaƴan mutu'a shegu ne ƴaƴan mutu'a an yi zina wanga ƙato ya hau mace wanga gayi ne tana iya mutu'a da mutum uku yana nan cikin littafin Khomeini Tahrirul Wasila in kun ka diba kitabun nika ya kawo babin mutu'a Ya ce, ko da mata aure maka ruhi ne in ka mutu'a da mace ka tambaye tana da miji ko da mata aure ya halatta a yi mutu'a auren dindindin abba ka yi da mace ba ta yi amma don tana da miji duk ya halatta in dai mutu'a ya halatta ta yi to in ta yi mutu'a tana da miji ya sadu da ita jiya ko shekaran jiya ta yi mutu'a shi mijin mutu'a shi ko ya sadu da ita yau in an ka samu dan wane ne to haka suke duk shaggu ne jama'a don haka yasa kwanye su ba ta zo juye shaggu ne 'ya'yan mutu'a in ba shege ba waka sanin kana tare da manzon mutum ya rayu tare da manzon Allah ka batai ko laifi gare shi ai ya cancanta ka raga mai saboda tare ne da manzo Allah yawan shi manzo Allah don Allah in manzo Allah na rai kabace abubakar rayuwar manzo Allah na fari ha ta gani to Allah ka shiryar da mu